بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم بسم الله وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلقه وسننه سنون Arwalla, bayan malam ya ƙare bayani akan farlolin arwalla ya shigo cikin bayani akan sunnonin arwalla ya ce wasu nuhu sunnonin arwalla gallo ya laihi wankewa hannuwa na watan awwalan farko ta abudan ko a gamme dai wankewa hannuwa ne salatan sau uku awwalan farko abudan kuma wanke wannan abudina to cewa gamme dai awwalan shi wanke hannuwan shi farko zuwa gabakin ko'i wanke hannuwa zuwa gabakin ko'i sunna ce daga cikin sunnoni na alwala sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ga hadisi na sifa alwalan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Usman ibn Affan radiyallahu anhu yace an isa a kawo mai ruwa da aka kame ruwa ya alwala ya wanke hannuwan shi sau uku ya kurkure baki sau uku ya shaka sau uku ya wanke hannun ya wanke fuskar shi sau uku ya wanke hannun dama sau uku ya wanke na hagu sau uku ya sha kai ne ya je da hannuwa ne dawo da su ya wanke kafafu ne ga wata riwaya sau biyu ga wata riwaya kuma ya wanke kafafu ne da kai karshe sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na gama zuwan Allah ta tawadda yayi alwala na hawo do'i haza daidai irin wannan alwallatawa don haka shi nan wanke hannuwa farko sau uku sunna ce daga cikin sunnonin alwallata ta manzo sallallahu alaihi wa sallama to cewa salatin din wannan haka ya zo ga hadisi na Usman Affan radiyallahu anhu manzo Allah wanke sau uku kuma haka ya zo ga hadisi na wannan Ausun Ausin shi ma wanda bai haƙiyar ruwaito shi ma manzo Allah ya wanke ta huna ne sau uku a awwalan farko salatan sau uku to cewa ta abudan wannan wasu maluma sun tafi akan cewa wanke hannu wannan da an kaci ai so uku gabanin a sanya su cikin makai ta'abbudina wata mu hikima ta wanke su sau uku bata bayyana muna ba don haka yake ta'abbudi in an kace ta'abbudan ba a gano illa ba amma wannan ashabu ya ce akwai illa illa da annan ana wanke hannu nan sau uku saboda tsarkakar da su in haka nan na kuma kawo hujja ce saboda manzo Allah saboda mi ya zo ga hadisi wanda Abi Hurairah ya rawaito manzo Allah shi cewa ya zasta ya kaza a hadukun min naumihi idan ɗaya daga cikin ku hauka daga bacci ne falle ga sule ɗaya shi wanke hannuwa ne salasan sau uku kabla an duhi lahu ma fi ina'ihi gabanin shi shigar da su cikin ne na arwalla fa hula la dari aina ba ta yalhu bai san inda hannun shi kwana ba to bisa ga wannan malama suka ce an ka ce wannan shine illa shi kenan kaga wanke hannuwa sau uku gabanin a shigar da su akwai illa shine wata at-tanzifu tsarkakarsuwa don haka ce ta abudan in an ka ce ta abudan wannan hikima ta wanke su so uku bata bayyana muna ba in kuma an ka ce akwai illa wannan rashin tsarkin su ne fa innahu la da inda ba ta yaduhu wanke su so uku kenan littan zefi domin tsarkar da su ne in haka na kenan ba ta abudina ba don haka ce ta abudan a wanke su so uku ta abudan ta abudina bisa ga wannan ibnu kasim ya yi khilafan li asham ta mutum to a wanke su bi mutsalakin da sakakkun ruwa in ya kasance ta abu da nawa yatin da niyya ya koma ga kauli na ibnul kasimi bi mutsalakin wani yatin a wanke su da sakakkun ruwa wani yatin sannan kuma a niyya an ala da kuɗa harfi hadasin bisa ga doka tsarkin hadasi ne ko da ya ce ta abudan bi mutsalakin da sakakkun ruwa ashe ba a wanke da ruwan da ba sakakku ba a wanke da ruwan omo amma ga kauli na ashabu an samu a wanke da ruwan omo kuma an samu a wanke ba da niyya ba a wanke da ruwan omo ba sai an yi niyya ba ana ana wanke su bil mudaifa da ruwa wanda ya kasance aka yi jingina ga wani abu kamar a ce ruwan omo ko a ce ruwan horo-horo ana wankewa da su bisa ga wannan kuma ba sai an yi niyya ba saboda ba a wakafin niyya akan wanke hannu wanda adda kazamta sannan kuma ba a wakafi kan cewa sai an wanke da ruwa tsarkakakku to amma dai wannan haka shi mai a abdusami ta ya tahi kan cewa an ka hau ashab kenan ana iya wankewa ko da ruwan omo sannan kuma ba sai da niyya ba in an ka ce nan littan zifina domin tsarkakar da suna ashe in an ka tsarkakar da su kenan in za a arwallah kuma sai an sake wankin su uku ha saboda suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama wanke hannuwa sau uku walau nazifataini walau nazifataini wannan raddi na ga ashab walau zifataini ko da ko su wa'annan hannuwan tsarkaka kuna a nan ka kaga wankewa sau uku farko ta abudan na walau na zai ni ko da ko ma hatsarki na shekin nan sai ya wanke sau uku don haka an kace ko da ka fara arwalla ka kai rubin arwallaka arwallaka ta kare in ka koma harko ba koma tsumbula hannuwanka cikin makanka na arwalla sai ka kai ka ta wanke sau uku domin shi kasance ta abudi aw ahadatha fi asna'ihi aw ahadatha fi asna'ihi ko kuma san ya samu kare tsakiya ya fara arwalla yana cikin arwalla ya wanke huska ya kai ga wankin hannuwa sai arwalla ce ta kare to hannuwa ne da karkata wanke farko bai tsumbula su cikin ruwa ba to in ya kasance arwalla ta kare bai kuma tsumbula hannuwan sai ya koma karkata ya wanke su uku gehe sannan ya sanya cikin makaidin kamar da ya zo ga hadisi na ausu usin wanda ya kasance bai haƙi ya ruweto cewa shi ausun aus ya ci ya ga arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ke arwalla zai fara wanke hannuwa ne su uku wajen makai sannan ya sanya cikin makai to su wanke wannan da aka ce ayi a wanke su sau uku mubtarikataini daban-daban tabriki mutahabbi na fi masu da Allahu anhu a wanke hannun dama sau uku bakin ko'i a wanke hannun hagu sau uku bakin ko'i idan an kai wannan an yi ta'abbudi kuma an yi tabriki ne kusan ce wannan shine tabriki a kenan kaga wanke su sau uku sunna ce tabriki kuma a wanke wannan sau uku a wanke wannan sau uku shi kuma tahabbi ne wa madmalatun wastinshaqun wa madmalatun sannan sunna ta biyu madmalatun kurkurar baki watan shigar da ruwa cikin baki sannan kuma a kurkura su sannan a zubar da su wannan shi aka ce makurkurar baki idhalul ma'i fil fami shigar da ruwa cikin baki wa habhalatuhu da kurkurar da shi sannan kuma huhu ah, da tofar da shi ko kuma watan da tofar da shi ko tud da shi to wannan shi ake kira kurkurar baki watan kenan shi ma cikin baki za a wanke shi wanke cikin baki sunna ne ba farilla bane saboda baki ciki yake zahiru jasadi an kace a wanke yajibu gallu zahiru jasadi ashe kenan kaga shi baki ba zahiru jasadi na ba abin da ke sa a wanke baki saboda ababen da a ciki ne watan na maganganun da sun kai ruwan ba masu kyau ba suna za a wanke saboda kusakorai su hito daga cikin ruwa na ƙarshe ga wankin da za a yi to don haka aka ce wa manwalatun kurkurar baki ita ma tana daga cikin sunnoni daga cikin sunnoni a wallan mazo sallallahu alaihi wasallama ya zo hayo waje daga hadisi na Usman afan radiyallahu anhu bayan ya yi awalla ya wanke hannuwan shi na dama sau uku sannan ya kurkure bakin shi sau uku kuma da ƙara ce haka ne ga mazo Allah na awalla wastin shaqun haka nan ma shaƙa ruwa shi ma sunna ce daga cikin sunonin arwalla saboda min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi na wannan lakidun da sabirata ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce azbigir wudu'a ka cika alwallaka wa halal bainal asabi'i sannan kuma ka jajjahe tsakanin yatsunka wato bamaznil ka kurkur bakinka wa balik ka kai matuƙa fil istinshaqi wajen shakarwa ka kai matuƙa ga shakarwa malan tukun sa'in muddin ba kasance mai azumi ba wa balik fil istinshaqi ka kai matuƙa wajen shakawa abinda aka ce mai istinshaqi watan jan ruwa zuwa ga can ƙurya hanci zuwa ƙarshen hanci shi aka ce mace shaki wa laga mutsiru to shi na ce wa laga mutsirun mutirun wanda kasance ba mai azumi bane wa laga ya kai matuƙa wajen ainihin shaƙa ruwa ne kamar yadda muka bani nan ga hadisi na wannan laqitun sabirata ya ce mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa balik fil istinshaki ka kai matuƙa wajen shaƙawa ashe kenan nan wanda ba mai azumi ba maluma sun gano cewa shi mai azumi in ya kai matuƙa wajen shaƙawa ruwa na wuce mishi in ya kai matuƙa wajen shaƙa su don haka shi kenan shi ya hita ba sai ya kai matuƙa wajen shaƙawa ba to sai sai cewa ya magana akan fyacewa ta wata yi wafi fi'luhu ma li sittin afdal to ya magana akan tinsari to shi na ce su wa fi'iluhuma bi sittin afdalukum wato wa fi'iluhuma bi sittin da kurkurar baki da shakawa yin su da kamfata shi da abdul shi amma saboda ya zo ga hadisin usman afan radiyallahu anhu ya wanke hannuwa ne sau uku ya kurkura baki sau uku kuma kowanne ruwan su daban ya ɗebo musu ruwan kurkurar baki sau uku ya ɗebo ruwan shakawa sau uku ya ɗebo ashe an ka ɗebo ruwan kurkuren baki sau uku aka ɗebo na shakawa sau uku sun zan shidda kenan wa ma da sittin afdalu yanzu da kan fata shidda shi an mahihici watan kan fata ta farko a kurkure baki a tudar a koma kan fitowa a kurkure baki a tudar a koma kan fitowa a kurkure baki a tudar kan fata ta biyu a shaka a fyace a shaka a koma kan fitowa a shaka a fyace a koma kan fitowa a shaka a fyace wannan ya zan kenan wa fi'luhuma bi sittin afdalu وجاز أو إحداهما بغرفة وجاز أو إحداهما ب... وجاز بغرفة وجاز وجاز بغرفة أو إحداهما بغرفة وجاز da kurkurar baki da shaƙawa dukkaninsu wajaza sun halatta bigarfatin da kamfata ɗaya wajaza bigarfatin dukkanin sun halatta da kamfata ɗaya can abin da ce wa fi'iluhuma da sittin abdalu yin su da kan fata shi da shi an mahihici kenan min fi'ilihima bi salati garfatin yi da kan fata shidda ya yi da kan fata uku bai kawo ta ba ta ce wa jaza bi garfatin au ihid au ma bi garfatin to ashe kenan kaga da ce wa fi'iluhuma bi sittin abdalu shi an mahihici min fi'ilihima bi salati garfatin ya yi ayi da kan fata uku ya yi a kurkuri baki a shaƙa da kamfata uku to abin sa kila malam ya kauce mishi saboda kurkuri baki da shaƙawa da kamfata uku ba a jeranta sunnoni ba in an ka ce a da kamfata uku dole na an ka ɗebo a kurkure a tudar a shaƙa a tace ɗaya kenan a koma ɗebowa a kurkure a tudar a shaƙa a tace biyu kenan a koma ɗebowa a kurkure a tudar a shaƙa a ce uku kenan ka ga ba a jeranta kurkurar baki ba an hauce na kurkurar baki da shaƙawa to yanka ce aisu da salata ga fata haka zai kasancewa a kenan kaga an samu ba a samu tartibu sunani ba an dai aikatar da sunano amma babu tartibi to in mun ce kuma waja zabi fatin suna halatta da kamfata guda shi kuma sura biyu muka je ciki waja zabi fatin in yi kamfata ruwa masu yawa shi kurkura shi tudar shi kurkura shi tudar shi kurkura shi tudar so uku ya kare kurkurar baki sannan shi haka shi tace shi haka shi tace shi haka shi tace kaga an samu tartibi ko duk fatin sannan kuma ana yi ba tartibi ba hayyo jire wata waja waje zabi ga in ka kan hoto ka yi haka ka tudar sai ka shaka ka tace ka koma haka ka kutar kai haka ka shaka ka tace ka koma kurba ka danna ka kurkura ka tsar ka shaka ka tace kaga babu tartibi kenan za bi garfatin aw ihdahuma bi garfatin ko kuma kowane ɗaya daga cikin su bi garfatin kurkura baki ai mai kamfata guda a kurkura baki su uku da kamfata guda in an ka ɗebo a kurkura a tudar a kurkura a tudar a kurkura a tudar an ƙare da shi ya da kuma buga fitan kenan sannan shi kuma shakawa akan hutu na shirwa a shaka a fyace a shaka a fyace a shaka a fyace ya zan sura uku kenan ko wa wajen hai kulle uzinin wattin sarun da fyacewa wasu ba su sa fyacewa suna ganin laziman juna ne amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fyace sannan kuma malumawa sun haɗe sura da aka fyacewa idan aka zo wajen istinsari za a aza manuni da babban harce watan ƙarshen hanci saman ƙarshen hanci idan aka aza manuni da babban harce saman ƙarshen hanci sai a tun kudurwa da sheda wannan shine tacewa in baka aza ba kai haka kai shaka kai haka kai na jaki eh. <laughs> shine a an tambayi imamu na malik ya zo cikin mudawwana an tambayi malikun asar radiyallahu anhu an ka ce mi a hukuncin wanda ya zo wajen shakarwa da ya shaka sai bai aza ya tsate sama ba da babban harce ne kawai ya tunkuɗurwa da hanci ne sai ce haka za a aitu da himara ya balo ya ce haka ne gaja na aikata tautayi wa masu waje hai kulle sun ne ta matajadi tuhuma wa masu waje hai wa masu waje haikun haka hakanan kuma da shafi kuska na dukkanin kunni wannan ya zo ga hadisi na abdullahi min abdul al-asir radiyallahu anhu ya yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla da manzon Allah arwalla ya zo shahika ne da shahika ne ya sanya ya tsune cikin kunnuwa ne ya sanya zahir ibhamaihi ala usnaihi ya sanya a zahira usnaihi zahir ibhamaihi watan yas'a waje Allah sanya ibhamaihi manya manya furta ne ala zahira usnaihi akan zahirin kunnuwa ne waje ala ibhamaihi ala zahir usnaihi ya ɗauko ainihin manya manya ya tsunai ya aza akan zahirin kunnuwa ne amma ya sanya waɗanga sababa ta fi usnaihi waje ala sababa ta ko ala sababa ta fi usnaihi ya sanya manunayye ne cikin kafaifan kunnuwa ne ya ɗauko manya-manyan furta ne ya aza ala zahir usnaihi akan zahirin kunnuwa ne ya shahi bayansu waɗanda kuma ya shahi ciki da su to wannan abu dawud ya rawaito shi nisa'i ya rawaito shi wa sahahu ibn huzaima ibn huzaima ya inganta shi wannan kenan ashe kenan shafa kunnuwa sunna ce daga cikin sunna alwala ta manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan ba cikin buhari ba ya cikin muslim saboda buhari da mulimu ba su yi waya ta sha hukunnuwa ba illa ne duk in ka diba ga sifa su sun faɗi sifa ta arwallar manzon Allah wadda usman afana yayi da wadda ya kasance Abdullahi Zaid bin Asimin yayi dukkanin su ba magana akan sha hukunnuwa ciki manzon Allah da ya shahi kan shi wa aqbala bihima wa adbara ga wafi riwayatin wa bada abi muqaddimi ra'atihi to wannan abin da cikin buhari da mulmu kenan amma da abu dawuda da nisa'i da Ibn husayma sun ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahi kunnuwan shi akwai riwaya ta abu dawuda wa masaha ya shahi kunnuwan shi bima'in jadidin bima'in jadidin to sai suka ce a'a watan nan ga watan da ya shahi kan shi da ya wanke huska shi wanke hannu na dama ya wanke hannu na hagu ya zo wajen shahokai ya shahi da sababbin ruwa ita an riwaya ta ta muslim ya shahi shi da sababbin ruwa ba kunnuwa ne shaha ba aka ce to ita ingantacciyar riwaya huwal mahfuzu amma cewa wa masahu na bi ma'in jadidin gairi falli a gairi falli ma'in gairi falli ma'in lazi masahibi rasahu banda ruwan da shahi ne da shi sun ka ce wannan kuskuren fahimta ne amma dai wannan riwaya ta Abdullahi ibn Abdul Asi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahi zahirin kunnuwa nai da ifhamaihi wannan riwaya ce ingantacciya ita ce riwaya ta wannan nisa'i ita ce riwaya ta abi dawuda kuma yace ibnu huzaima inganta wata jadidu ma ihima haka nan kuma da sabon tabar ruwa wajen shaho kunnuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya arwalla ya shahi kan shi da ƙara shahukkai ya sabunta ruwa wajen shahukkunnuwan shi wannan kenan al-usnani min ar-ra'si al-usnani min ar-ra'si dan an shahi kunnuwa ba wanke su akai ba shi a an sun kace kunnuwa suna daga cikin kai ba suna daga cikin huska ba ko sun kace kunnuwa na daga cikin huska su ko suka ce a eh an ka tuhu wajen wanke huska na aka shahi kunnuwa al-usnani min ar-wajhi kunnuwa suna daga cikin huska eh an ka tuhu wajen wanke huska nan za haka sai a gama da su wa sun kace al'umma min ra'asi su ku suka ce a in dai an ka taho wajen shahukai an ka shahi kai in an ka dawo sai a shahi kunnuwa an ba su nasu haƙi kenan al'usnani min ra'asi wasu ko sun ka da sun ka ce ba haka za a yi ba al'usnani min alwajhi min ra'asi saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi sajada na dukar da huskata watan ga wanda watan aka wa sajada shi a Allah subhanahu wataala na na ba da huskata da ainihin idanuna da kunnuwana Kuska da idanu da kunnuwa ashe kenan kunnuwa sun shigo cikin waje ku. wa sun kace kuma aruna ne min ra'asi shi kuma nan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya wanda ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wallahi shi kunnuwa ne to in aka shashi kunnuwa ne ke nan al'uzna ne min ra'asi ko kamar garwa da muka faɗi yanzu to bisa ga wannan sun kace to a gama biyu kenan sai sun ka taho wajen shaha sai su yi haka in sun kai shaha sai su sai su shahira bin kunnuwa wajen wanki in sun ka wanke huska sai su wanke nan bakin rabi sai su wanke bakin rabi in sun ka wanke bakin rabi suka zo wajen shaha sai su shahi can rabin kunnuwa al'uznani min ra'si al'uznani min waje <laughs> tabbata dai yayi <laughs> ba fi ƙuna ba <laughs> abin da dai an mahihici a shahe kunnuwa kamar da an ka samu ga hadisi na Abdullahi bin Abin al-Asir radiyallahu anhu wanda ya kasance shi na muka bayani yanzu hadisi na Nisa'i da shi da Abu Dawuda kuma wasu haku Ibn Khuzaima waraddu wata abin da ka sa aka kawo hilafa saboda kaka ga wani ka musanya mishi duk wanda ya aiki inda ya dogara da kauli na wani imami ba a musanya mishi in dai mutum yana aiki ya kasance akwai malamin da dogara da shi ga aikin da yi to baka samu kamar sanya mishi ba kamar wanda mujaddidi radiyallahu anhu ya da cikin iya usunna nashi wa raddu mathi ra'atihi haka nan kuma mai da shahukan shi wa raddu mathi ra'atihi da mai da shahukan ne to nan ga ina zai farawa shin bada abi muqaddamin ra'asi ko ko bi mu'ahharir ra'asi hmm. ga riwaya ta wannan abdullahi bin zaid bin asim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwala shahi kai ne bayan ya shahi kai ne watan aqbala bihima wa adabara aqbala bihima wa adabara wannan riwaya ce ya kasance muttafaqun alaihi Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin sannan kuma akwai wata riwaya tasu bada abi muqaddami ra'sihi ya fara da magabacin kai ne to an kace nan ga wata manzo Allah ya Allah ya shahi kan shi in ka taho za ka sha hakkai da ya ce warar da ko warar da masu ra'asi da mai da sha hakkai a shekenan sai kai haka tunda ce a kabal da bihima wa adabar ga riwaya ta farko ta Abdullahi da Zaidun Asimi ya ce manzo Allah ya shahi kai ne a kabal da bihima wa adabara a kabal da bihima yayyo haka kenan wa adabara yi baya don haka kenan in ka yi haka yi farilla komawa ya zama raddi shi ne sunna to wasu sun ka samu riwaya kuma tun da cewa fi riwaya lahuma kuma? Gautar riwaya ta Buhari da Muslimu bada a ga muqaddimar A ashe kenan da nan ya fara ko yayi nan ashe kenan tahiya shi a farilla dawowa shi a sunna kenan ko to wannan in mun ka doka wannan yayi in kuma haka kai ka faro da nan kai haka kayi farilla in ka koma kayi sunna abinda ka bari albada bi muqaddimin ra'si shine cikin mutahabbatu saboda sabanin da an ka samu gare shi eh? <laughs> ai cewa an fara arballa an fara da gaban kai an ka kare da keya kai in an ka ce kuma bi ya shahe kadai a qabala bihima ya fuskanto da su kenan ya faro da baya ya yo gaba a qabala bihima ya doko da baya ya yo gaba sannan ya koma kuma can inda faro wa bada'a wa raja'a ila hayyisu bada'a ya koma inda ya faro sheke kenan daga tsaye kai an ka faro zuwa gaba an ka ɗauka daga gaba aka yi baya wanda ya faro ga tsaye kai yayyo gaba ya yi farilla in ya koma zuwa ga kiyar kai ya so wanda ya hakan ga sunna ya bar abu guda wanda ya kasance shine fara bai muqaddimin ra'asi mustahabi na sha canta cikin mustahabatu salati a mustahabatu rubu'i to ta wa tartibu fara'idihi haka nan kuma tartibul fara'idi jeranta wa farilloli shi kuma sunna ne wasu wasu suka ce tartibul fara'id wajibun jeranta farilloli wajibina na wasu kuma suka ce tartibul fara'id mustahabbun jeranta wa farilloli mustahabbi na kauli uku gare mu gare shi abinda dai an mashurin kauli jeranta wa farilloli sunna ne a fara wanke a fara wanke huska sannan a wanke hannun dama sannan wanke hannun hagu sannan shafuka sannan wanke kafafu wanda ya hakan ga ya yi tartibul fara'idi fayu'adul munakkasu wahadahu in da bi jafafin to kaga da aka ce tartibul fara'idi jeranta wa farilloli sunna ce ba farilla ba ce sannan ba habbi ba ne to wanda sun suwa fa da ya taho ya wanke huska ta yi sai ya shahi kai bayan ya shahi kai sannan ya wanke hannuwa ne wanke kafafu kaga daga wanke huska sai wanke hannuwa to sai bai haka nan ba da ya wanke huska ce sai shahi kai ne kaga ya tankisi wa adar munakkisu ko adar munakkasu wa ada amma da wanke amma yadda fayu adu amma yadda wanke almuna kaso abinda an kawata kisi duk abinda an kawatan kisi a sake maimaita gare shi a sake gomawa gare shi a sheke nan sufawa za ta kasance da ka tu wajen alwala ka wanke huskarka sai ka shahi kai bayan ka shahi kai sannan ka wanke hannuwanka sannan ka wanke kafafunka to nan za ka komo sai ka mai da shafar kai in ka mai da shafar kai ya taho bayan wankewa hannuwa kenan tunda da ka taho wajen arwallaka da ka wanke huska sai ka shahi kai sannan ka wanke hannuwanka to sai ka mai da shahu kai in ka mai da shahu kai ka ga to bayan wanke hannuwa kenan sai ka wanke kafafunka in kuma ka riga ka ƙara arwallaka na shikenan sai ka shahi kanka in kawai arwallaka ta bushe in gabanka su bushe na ka gano ta kisin da kai kashi akan kuskure ko kuma kashi da jahilci aka ce ma ba haka aka yi ba sai ka shahi kanka tun da arwallaka ta bushe ba ka mai da abin da a kusa gare ta amma in bata bushe ba sai ka mai da wannan ka mai da abin da a kusa gare shi to nan da aka ce wa adar munakkasu wa yu'adu ko wa yu'adu an mai da almunakkasu duk abin da an ka sun koyas wa hadahu shi kadai ina na aka mai sai shi kadai in uda in an ka samu nisanta kenan aka samu tsawon lokaci me a tsawon lokaci na nan ga biji fafi a za'i da bushewar gabai idan gabai suka bushe a mai sai shi kadai wa in ya kasance ko gabai ba su bushe ba ma a tabi'ihi a aikata shi a aikata abin da ke bi mishi ashe in gabai ba su bushe ba da ka taho wajen alwala ka wanke ka da ka wanke huska sai ka shahide sannan ka wanke hannuwanka ka ƙara alwala aka ce ai ba haka aka yi ba ko kuma wantuwa aka yi sai ka dawo sai ka shahi kai in ka shahi shi kenan ya taho bayan wanke hannuwa dan can ya riga wanke hannuwa to kaga wanke hannuwa na can baya kenan da ka shahi kai ya komo matsayi ne ya komo wuri ne ashe kenan kaga wanke hannuwa ya gabace shi in kai haka nan sai ka wanke kafafunka in gabai ba su bushe ba in kuma sun bushe ba za ka ainihin sake wanke sauran gaban da sun ka biyo baya ba Wa taraka fardan atabihi wa bisalati. Wa man taraka fardan atabihi wa bisalati. duk wanda bar farla daga cikin farlolin arwallatai ko ya bar falla daga cikin farlolin wanka ko ya bar lum'a daga cikin lum'o'i ya bar lum'a ga arwallace ko ya bar lum'a ga wanka na na janaba a tabihi shi zo da wannan farilla wanda ya kasance yammanci ya barta ya barta na da mantuwa ko da shakka ko kuma ainihin da zato duk dai wanda aka yi watan shi mai da wannan farilla in kuma ya sallah wa bi salati shi mai da sallar shi a tabihi wa bi salati shi mai da wannan sannan kuma shi mai da sallar da ya yi amma nan inda ya kasance ya barta da mantuwa ko ya barta ko shina shakkar ya bari ko shina zaton ya bari a tabihi wa bi salati sallah ta baci kuma arwalla ba ta ɓaci ba illai kawai shi mai da wannan abin amma in ya kasance watan sakaci na yayi yayi sakaci ko kuma da gangan yayi haka nan babu arwallah tai sannan babu sallah tai babu wankan janaba ne babu sallah ta yi inda gangan na yi wasunnatan fa'ala in ya kasance kuma wa man taraka sunnatan wanda ya kasance ya bar sunna guda ko ya bar sunna biyu fa'amaha fa'alaha shi aikata ta lima yustaqbal domin abin da aka fuskanta na salloli kamar da ta wajen alwala sai mace bai bai bai wanke bai shahi kunnuwan shi ba ko bai kurkure baki ba ko bai shaƙa ba ya mace da wanke hannuwa farko bai yi shi ba bayan har ya sallah ya tuna sai shi wanke hannuwa ne farko ko kuma mace bai shaƙa ruwa ba bayan ya sallah ya ƙare sannan ya tuna to nan in shi son shi sake yin sallah da wannan arwalla shi ka sa shi wanke hannuwa ne amma in bai danne sallah ita ba sai ya wanke ba wallahi ya gaba to an kare sunna ne ko